والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha ɗaya ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha uku ga watan biyu shekara watan uku shekara ta dubu biyu da uku miladiyya dan karasa karatun littafin mu mai albarka bulugul maram lil adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 121 mu tashi babu zikri wa du'a'i babu zikri wa du'a'i wato babin da ya kunshi zikiri da kuma yin addu'a eh? sha wadda gauta eh? eh, yau gautan bature kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى انا مع مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا اقرب حديث لابو هريرة أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah kira da mutum tabbata gare shi ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ana ma'a abdi lallai ni ina tare da bawa na ma zakarani matukar ya tuna ni wa taharrakat bi shafatahu matukar labbansa sun motsa wajen zikirina ubangiji ta'ala ya nuna yana tare da bawansa lokacin da bawa yake cikin zikirin ubangiji yake cikin ambatan ubangiji wato duk lokacin da aka ce zikiri ana yin zikiri da zuci akan kuma yi zikiri da baki zikirin da ake yi da zuci tuna ubangiji ta'ala dangane da umarninsa ko halinsa tuna girmansa ta fuskar sunayensa da sifofinsa tuna izza ta sa sai hakan ya ja bawa zuwa ga bautata masa sai hakan kuma ya jagoranci bawa zuwa ga kaucewa sabawa ubangiji wannan shine zikiri mafi muhimmanci tuna Allah a zuci da haka Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah kadarin tuna Allah a zuci kenan zakarullah sai su tuna Allah lokacin da suka aikata alfasha ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar sakaci da wani wajibi da Allah ya wajabta su yi ko ba su yi ba nan take sai su tuna Allah tuna Allah da suke yi da zuci din nan sai tsaro ya kama su tsoron nan da zai kama su sakamakon tunanin zuci sai ya gadar musu zikirin harshe fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran ubangijin su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun a ga wannan zikiri ne zikiri na harshe kuma shi ma zikiri ne allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار tuna Allah a tsaye a zaune da kuma a kwance ambatan ubangiji ma'ana lokacin da mutum ya tashi zai tashi da ambatan ubangiji in ya je zama zai zana da ambatan ubangiji in ya je kwanciya zai kwanta da ambatan ubangiji da kuma duk yadda harshe ya kai wajen yin zikiri ana son su yi tarayya da zuciya lokacin da bakinka ke furta kalmar zuciyarka na hararo ma'anar wannan kalmar da bakin ka yake faɗa dole sai an samu muwafa tarayya da juna tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ke tare da shi idan da mutum zai yi zikiri da baki kadai zuciyarsa kuma ba ta tunano abin da baki yake faɗa wato ya yi zikiri da harshe zuciyarsa kuma ta zama gafananniyar zuciya ina wannan zikirin ba da tasiri dole sai an samu muwafa tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ta kudurce da ka ubangiji ce ana ma abdi ma zakara bi ina tare da bawa na matukar ya ambace ni wata harraka bi ta fatahu na bansa suka motsa saboda ni wani hadisi a karbar hukun maja wa sahaha hukun ibban ibn maja ya rawaito ibn ibban ya inganta shi wa zakarahu al-bukhari ta'liqan imam al-bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mun yi bayani a baya cewa menene hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq Shi ne hadisin da ko dai aka shafe sanadin sa gaba daya ko kuma aka shafe tabaka ta farko daga cikin sanadin misali imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi daga wajen malamin sa al-humaydi sai ya shafe al-imam al-humaydi sai ya rawaito daga wajen malamin malamin sa duk sunansa mu'allaq abinda aka shafe mutum farko a farkon sanadi aka shafe mutum daya sawa'un ɗaya zuwa biyu ko ɗaya har zuwa ƙarshe idan an shafe mutum ɗaya ya zama mu'allaq sawa'un an kara ko ba kara ba da aka kara an kai karshe ko ba kai karshe ba wanda shi da hadisi mu'allaq ka'idar hadisi mu'allaq zai zama da isi ne tunda babu sanadi dan ka iya hukunci kan matani sai ta hanyar sanadi idan sanadi ya kasance ya tsinke to ka zama ba hadisi kenan dan ɗaya daga cikin sharaɗa na hadisi ya zama sahihi sai an samu ittisalin sanad wanda at-ta'liq kuma inqita'un laysa sanad ma awwalul isnad minhu yutlaqu wa law ila akhirih mu'allaqu abin da zamu yi ya faɗa kenan abin da aka shafe wani abu daga farkon sanadin sa ko da ya zuwa karshe ne shine mu'allaku to sai dai shi hadisi mu'allak ya sha bamban samuwar sa a cikin bukhari ko samuwar sa a cikin wadansu littattafai idan na ce samuwar sa cikin bukhari ina nufin cikin sahihul bukhari dan shi imamul bukhari mu'allaqat da ya kawo a cikin littafin sa iri biyu ne ina wanda ya rawaito shi bi sigati tamrid kamar da ke ruwa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana kaza ko ulkiya ko kila ina ba ta fahimta an ruwaito an yi kaito an annabi ya ce kaza duk muhallafin da bukari ya buɗe shi ne irin wannan silar to yana baka labarin hadisi ne da yi in kana jin yaransa amma idan ya kawo shi da sigatul jazmi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kaga ya kawo shi ko an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza ba sai in dai kawo shi kace zai ba shi tamrid ba to wannan yana baka tabbacin cewa shi a wurin sa sahihi shi shi shi dai wa fi sahihi da kathirun talabi utibihi bi bi sigatil jazm fi hatahu an al-mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinhu ma'ana wa fi sahihi da kathirun hadisi mu'allaq yana da yawa a cikin bukhari فالذي أتي به بصيغة الجزر دون أن كاوس بصيغة تجزم تاكيه خذي صحته سكرك إن لم تستطيع صحيح لي عن المضاف أنا ودنجل بيضا كثير جلاوة يا أبو هريرة كثير جلاوة يا أبو هريرة يا فدا إلا النبي أكا فدا تو النبي يا فدا إلا الذي جلاوة تو تابعي تو تابعي يا فدا وغيره دكا وند ما كاوس بصيغة الجزم ba iya to ka dauke shi a matsayin hadisi ne da isi wala tuhinuhu amma sai dai laysa bi da'ifin jiddan inma huwa da'ifun ala kulli halin mu'allaq a cikin sahih bukhari in ya kasance da sigatul jazri to ya zama sahihi in ya kasance da sigatul tawridi ya zama da'if ban sami sukunin ko ba za ga wannan balantana inda da wata siga Imam Bukhari ya rawaito shi ba wa amma Hazib bin Jabal radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma amila bin adam عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد hasanin an rinto hadisi daga mu'adh bin jabal Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ya ce ma amila bin adam amalan dan adam bai taba aikata wani aiki ba an jalahu mafi tsamar da shi min azabin Allah daga azabar Allah min zikirin Allah sama da zikirin ubangiji wato babu wani aiki da ke nesantar da mutum daga azabar ubangiji sama da zikirin ubangiji an gane ku wani hadisi a karkashin ibn abi shayba الإمام ابن أبي شيبة يروي توشي والطبراني ده إمام الطبراني بإسناد حسن بإسناد حسن tabbas hadisi ne sahihi kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna falalar zikiri kenan da yana daga cikin abin da ke nesantar da mutum daga azabar Allah ta'ala kamar yadda wancan wanda ya wuce yana nuna falalar zikiri ta yadda ya nuna mai yin zikiri Allah yana tare da shi kuma kamar yadda muka faɗa a baya a waɗansu darussa din tarayyar ubangiji iri biyu ce akwai tarayya amma wanda ta shafi kowa da kowa abinda malamai ke kira almaiyatul amma akwai almaiyatul khassa tarayya ke fantaciya wanda ta shafi dan su bayi dan da su bayi idan aka ce Allah yana tare da mu tarayya ta gaba ɗaya ta kowa da kowa abin nufi yana tare da dukkan mutane yana tare da dukkan halittu mutum da aljin da dabba tarayya ta ilimi ya san abin da muke ciki tarayya ta gani yana kallon kowa daga cikin mu an gane ko da ta ji yana jin motsin kowa da maganan kowa da wanda ya bayyana da wanda ya asiranta da wanda ya raka da ubangiji ta alana tare da kowa ta wannan fuskar tarayya ta mulki cewa shi ne mamallakin mu tarayya ta al wal qahr rinjaye cewa shi ne rinjaye ne akan mu gaba daya to kaga wannan tarayyar ba bambanci tsakanin mummuni da kafiri ba bambanci tsakanin aljan da dan adam da mala'ika da dabba duk ne Allah na tare da kowa ta hanyar waɗannan fuskoki da muka ambata ilimi ji gani rinjaye mulki kudura irada da sauransu amma abin da kira al-ma'iyatul khassa tarayya ke dantacciya wanda bayi mu ne kawai suke rabauta da ita shi ne yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da ba su nasara yana tare da su ta hanyar shiryar da su yana tare da su ta hanyar ba su kariya wannan kaga tarayya ce da ta shafi mummune kadai ƙariya ce da suke shafan ko da cikin mummune ɗin wanda suka samu siffofin da Allah ya ambace su da cewa yana tare da masu su kamar ta kawa da ihsani Allah ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun kamar hakuri inna Allah ma'as sabirin an gane ko kaga duk wannan ma'iyya wato khassa ce saboda siffanta da hakuri sai mutum ya samu ma'iyya khassa bayan ya yi tarayya da sauran bayi cikin ma'iyya amma to haka kuma zikiri shi ma mutum zai samu iyaka ta kira Allah na tare da shi dukkan waɗannan guda biyun da suna nuna wato mai ce wadda ba wadda yan bid'a suke tunanin ta a zuci ba don su gida bid'a suna tunanin mai ta ga jiki ga jiki Allah na tare da mu yana takwatsa da mu da zatinsa wanda ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya fi karfin ya takwatsa da bayansa subhanahu wa ta'ala yana tare da bayi ta fuskar ilimi ne da haka ko da ayar da galibi suke kafa hujja da ita abinda take nuna wa ma'iyar ilimi Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم مع الإشارة cikin ayar Ubangiji ya fara bude ta da ilimi kuma ya kare ta da ilimi التي ترى أن الله يعلم شبك لما تقول الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أبين لك تكون سميه كسا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه كذا ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه أينما كانوا إنا ينبئهم بما عملوا يوم القيامة كما يتلا يأتي خلوة ميسيسي إن الله بكل شيء alim kaga jumla ce ta aliliya da haka alhamza ta ta zanto alif da tafi da wasali kasa jumla ta aliliya kenan inna allaha bi kulli shay'in alim ina ba an fahimta to kaga wannan tarayya ce ta ilimi wato ba tarayya ta cakuɗuwa da ingan jiki ba haka da ya faɗa cikin suratul hadid yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum karshe sai ce wallahi wa ta'maluna basir kaga tarayya ce ta gani da haka kawo wallahi wa ta'maluna basir kuma in ma mutum ya ɗauki wannan ayar daidai wannan gabar wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku wani na cewa Allah na tafi da mu da gangan jikinsa farkon ayar sai kare tashi an gane ko هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم كيف ثم استوى على العرش سمي هو معكم من ثم استوى على العرش ya nuna ya daidaita akan arshi da zatin sa wa huwa ma'akum fa bi ilmihi wa sam'ihi wa basari da ce wallahi ma ta'maluna basir da ne idan kace a ya daidaita akan arshi da zatin sa sannan yana tafi da bayi kuma da zatin sa kai tun ka da wala kenan da haka dai akwai ma'iya amma akwai ma'iya khassa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما جلس قوم مجلس يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ce ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah babu inda za a mutane su zauna a wani majalisi suna ambatan Allah cikinsa sa illa haffatuhum almalaika fa sai sai malaiku sun zagaye su wa sai rahma ta lullube su wa zakarahum inda sai kuma Allah ya ambace su fi inda indahu a fadar shi ta malaiku wani hadisi a karjahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi a wata riwaya ta hadisin wanda bata zo cikin wannan littafin ba akwai kalmar wa nazalat alaihi musakina wanda anan gudun malam bai kawo riwayar da take akan nan ba wato kafin a ce wa zakara Allah da aka ce Allah hafazahu al malaika wa ghashiyahum ar-rahma wa nazalat alaihim as-sakina sai nutsuwa ta sauka akan su a wata riwayar kuma daban wanda ita malam malam bai kawo ta ba cewa ma jalasa qaumin yadhkuruna Allah ta'ala illa nadahum munadin min as-sama'i bayan da za'i mutane su zauna suna ambatan Allah face sai mai kira ya kira su daga sama ya ce da su qumu maghfuran na ku tashi an riga an yi muku gafara in mutane sun zauna sun ambaci Allah wannan duk ruwayoyi ne ingantattu to kaga wannan riwaya tana nuna wato ainihin sallar zikiri to amma me yake nufi da zikiri a wannan hadisin domin in ka kyale sai aka tafi wanda yake zikiri na wazifa zai iya kada maka hujja da shi yace babu yanda za a mutane su zama yazkuruna Allah sai ya ta kalmar yazkuruna Allah to a gaskiya idan muna so mu fahimci addini in muka samu hadisi da riwaya daya sai mu bi inda wannan hadisin ya zo da riwayoyi makamancinta domin wata riwaya tana fassara wata wata riwaya tana karawa wata bayani idan an ce zikirin Allah kawai aka yi shiru zikirin wanda muke da harshe na kalmar shahada ya shiga ciki na hailala zikirin wanda muke da tasbihi ya shiga ciki karatun alqur'ani ya shiga ciki ya ɗau ilimi kamar yanzu nan gurin muna karanta hadisai muna ana fasara shi ma duk sunan shi zikiri to ya zan gane wannan hadisin yake nufi wannan hadisi kamar yadda yana nan gurin riwayar muslim da Abu Hurairah da rawaito shi a nan ya zo da wannan lafazin amma ko da har da hadisi gare ka ko idan ka zo gida ka bude za ga hadisin ya zo a cikin arba'in hadis amma da lafazin da ba wannan ba sai ce majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum bayan da za a mutane su taru a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin shi a tsakanin su sai ce illa nazarat alaihim as-sakina wa haffathum al-mala'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa zakarahum Allahu fi man indahu kar a madadin yake yanzu kuma Allah sai yake ya tuna kitaballahi wa yatadarasu da bainahum a sai ne ake nufi da zikiri anan shine tilawatu kitabillahi mudarasatu kitabillahi dan shine zikirin ina fatan kana fahimta dan wacce riwayar ta kara wayar maka da kai a nan gurin sannan idan kana yin sakamakon da yake faruwa bayan an karanta alqur'anin Allah din an yi darasin shi a tsakankanin mutane ga rahama ta sauka ga natsuwa ga menene imam bukhari sai babi babin da yake nuna saukar natsuwa lokacin da ake karatun alkur'ani a ƙarƙashin wannan babu sai kawo hadisin usayd ibn hudayr wanda yana zaune a gida shi da kansa da daddare kansa yana bacci shi kuma yana karatun qur'ani ga sa a daure idan ya karanta qur'ani ya karanta alkur'ani sai dokin sai rinka tunde kamar zai tsinke daga jiki inda aka daure shi idan ya shiru da karatu sai dokin ya koma yadda yake kuma ka ta fahimta idan ya ci gaba da karatu sai dokin ya kala tsalla haka kamar zai tsinke daga tsinken da aka ɗaure shi sai ke jin tsoron kar da yake nan ya tsinke ya zai sake yaran nan sai ya aje eh, ya dora karatun Qur'ani yaji domin ya ga me dokin nan ya ya yara da yana zuwa daidai inda dokin yake daga sama sai dokin nan fitilo sun yi sama tun yana ganin su a rediyo na ganin su da aka yayi gari sai ya zo yana ban faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace ga ba abin da ya gani jiya da dare sai za Allah ta dace tilka malaikatun danat li sautika ya usai malaiku ne za su sauko dan jin sauraron karatun Qur'anin da kake yace da ka ci gaba da yi da ka tsaya da sai sun sauko gari ko ya gan da kai shi sai suka tafi su Imam Bukhari sai babin saukar natsuwa ko babin saukar mala'iku lokacin da ake karatun Al-Qur'ani duka wannan hadisi shi ma zai taimaka wajen fahimtar ne wannan hadisin don saboda kar mutum ya kalaci kalmar ya zukuru na Allah ya zai ce abin da ake nufi shine zikiri da ake yi na wazifa da abin da sauran su a cikin da kyalle a zaɓe a musulunci ko alama wannan bid'a ne ba daga cikin sunna ko ba cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan har mutum ya ce a yana so ya ce maka wannan yana cikin sunna sai ce to kai haka ka fahimta yanzu ga sunan da hadisi shin a aikata manzo Allah yayi ko bai ba idan yayi aikace hadisai sun yi sun ce a kima salata atu zakata da ayoyi da hadisai duk bayanin sallah da zakka manzo Allah kuma yayi abin a aikata sahabbai sun gani ga yadda ya ruku'i ga yadda ya sujada ga yadda ya halala ga yadda ya fita jihadi ga yadda ya aure ga yadda ya bar sadaki ga sadakin da aka bayar da aka wuri yarsa ko ƴaƴansa to sai ka faɗa mana da zai yi zikirin kuma da wadawa suka zagaye kyallan a masallaci suka yi zikiri waye a damansa Abubakar ko Umar ko Usman ko Sa'ad bin Abi Waqqas ko Abdurrahman bin Auf waye riga shiga waye fita kalma da suka ja me suka furta kafa nawa ɗari ɗari za ɗaya ko dubu ko mai ne da wani karbi suka yi karbin roba ko kuma na arwa ko na mai ne ko na karbe da da suka yi kaga ba ga wanda zai kawo maka wanda duniya sai dai maka waye ya yi dabara abin da zai da kai shin zikiri babu kyau sai ka ce zikiri akwai kyau ba shi ne mahallin shahidin da muke rigima ba mawdu'in da za ɗaya shi ne shin annabi ya yi zikiri cikin jam'i yadda kai a nan shi yake maganar zikiri ba kyau ko da kyau ba akan wanda muke da ni kai mun yi ittifaki kan zikiri yana da kyau ni ne kai mun yi ittifaki zikiri yana da falala amma inda muke rikici kaifiyatu zikiri yaya annabi ya zikiri yayi cikin jama'a ko bai yi cikin jama'a ba ni na ce bai yi ba kai ka ce yayi yanzu kai da kai da awar yayi sai ka kawo hujja hatu burhanakum kuntum sadiqin ka kawo mana hujja da yi shi da wanda suka a wani masallaci aka yi a masjid ku ba ko a ina da ina da aka yi kafin hijira ko bayan hijira to ba inda zai iya kawo wannan sai dai kawo kafa kai duk wanda ka faɗa masa wannan sai dai ya gane cewa kai mana kunya ne kai kawo masa rufin kunya to da mutum ya shiga zage zage ka san hujjar ta riga ta kasa kasance to sai kai shi ku kyale shi ina fatan kun fahimci wannan wa رضي الله عنه قال قال qala الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم illa kana alaihim hasratan yawm al-qiyamah manzo Allah ce ma qada qaumun maqadan ba inda za a yi mutane su zauna a wurin yin zama lam yadhkuru lam yadhkuru Allah fihi ba sa ambaci nan Allah ba wurin wa lam yusallu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi salati ga annabi ba illa kana alaihim hasratan yawm al-qiyamah fa sai ya zama abin hasara ranar tashin kiyama hasra ba hasara ta mutawa saboda ka sami abinda mutum zai ciji me yasa ban ambaci Allah ba lokacin da na zauna wuri kaza ko na tashi wuri kaza an ta ko to ne kai shi yasa hazin zikir lokacin da ka zauna ka ambaci sunan Allah haka in ka tashi ka ambaci sunan Allah shine sallama domin assalam sunan daga cikin sunan Allah shi yasa manzo Allah ke cewa assalam sunan cikin sunan Allah ko ya tafi a tsakankanin ku ba ka shiga aljanna ne ka shi bayan Allah ce هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس assalam kaga assalam zai sunan ila Allah to da haka lokacin da ka zo waje ka ce assalamu alaikum kai zikiri haka in zaka tashi kuma ka ce assalamu alaikum shi ma kai zikiri dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa idan ka zo wurin mutane ka yi sallama haka in ka tashi zaka tafi ka yi sallama yace ta farkon ba ta fi ta karshen muhimmanci ba an gane ko yayin da in za ka zaba akwai muhimmanci da kake salamu alaikum kafin ka shigo to haka in za ka tafi zaka ce salamu alaikum manzo Allah ce wannan ta farko din karka dauka ta fita kace muhimmanci muhimmanci su daya ka ga nan da akwai matsala Allah sannan manzo Allah ya koya mana kafaratul majlis idan ka zauna a wuri karatu ka saurara hira aka yi wata magana aka yi cinikayya a sallah ofis ne kasuwa ne in za ka tashi sai kai kafaratul majlis kaga kina yi zikirin ubangiji ne to duka wanda bai yi wannan ba irin wannan zikirai da suka tabbata a aikace ga jannan da kun cikin su ne na ka mana wannan dan karone sai kaga duk wannan na sai an taru an yi zikiri aljama'i wanda mu abin da muke inkari shine azzikirin jama'i zikirin tare da ake a fara tare a kara tare irin yadda ake da wazifa shi muke inkari amma zikiri kowa ya shi daya wannan shine abin da sunna ta tabbatar zikiri kowa ya da lafazin da ya tabbata daga bakin manzon Allah wannan shine abin da sunna ta tabbatar kowa ya san kafaratul majlis idan mutum yana da aure kafin ya tashi zai yi wanda manzon Allah ya nuna idan kai za a kankare ma zanuban da kai a wannan majalisin kafin ka tashi kaga wanda irin su wannan hadisi ke magana akai wannan hadisi a karfe ya shi kala ne hadisi ne وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل muttafaqun alayhi an duba hadis daga Abu Ayyub al-Ansari Allah shi kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illallah dukkan wanda yace la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta wannan asara marratin har sau goma kana kaman a'taka arba'ata anfusin min malabi isma'il wato ya zama hukuncin sa kamar wanda ya yantar da rai hudu min malabi isma'il cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam wato falala da za a bashi karanta wannan so goma ina da goma ita da za a bisu ne kuma mutum da alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito shi to a nan ba iya tantance ba lokacin da za ka yi shi ba ka iya da safe ka iya da rana ka iya da dare ba iya tantance maka ba wannan hadisi ya zo da kafa goma idan ka tashi da wannan niyyar za ka karanta niyyar za ka samu wannan lada da manzon Allah ya alkawarta cikin hadisi an bayyana ko to dan mu ji daɗin zikiri sosai yana da kyau mu rinka fahimtar me kalmomin suke faɗa domin kalmomin su ne hakikanin zikirin tuno ma'anar kalmar ba furta kalma ba idan an ce me kace kace ne ya sani ba haka malam ya faɗa a ya kasance ka san ma'anar kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha babu abin bauta bisa da cancanta domin lafazin al-ilah yana nufin al-ma'bud haka ake nufi a larabci idan an ce al-ilahu al-ma'bud غلبة الاستئمال wato yawan amfani da shi da malamai suke sai aka rinjayar yadda idan an ce al-ilahi abin da yake nufi al-mabud bi ba ko al-mabud ba kenan ba ko abin bauta ba sai abin bauta na gaske abin bauta bisa ga tantanta domin akwai dangin abin bauta da yawa sai masu bautar annabi Isa masu bautar wazero masu bautar malaiku masu bautar rana wata taurari da sauransu duk alamun bauta ne amma cikin su ba wanda ya tantanta a ce masa al-mabud bi haqq domin kowanne ubudu bi batil lillahi haka an bauta masa ne ba bisa da tantanta ba amma Allah ne kadai wanda ake bauta bisa da cancanta da haka lokacin da kace la ilaha illallah ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah abin da kalmar take nufi kenan wahdahu la sharika lahu wahdahu shi kadai yake Allah din la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi ne wato mulkin sama mulkin kasa mulkin mutane mulkin dabbobi mulkin eh, dukkan na halitta wa lahul hamd kuma shine yake cancantar a yabe shi a gode mata cikin abin da yawa mutum na ni'ima ko cikin abin da ya jarrabe shi da shi na musiba idan ubangiji ta ala ya jarrabe ka da ni'ima wato jarraba mai kyau kenan sai ka yi godiya haka in ya jarrabe ka da kishira ka talauci nan ma ka godiya domin lafazin alhamdu na nufin nan da ake godewa a kowane hali a kowane yanayi shi ta manzo Allah ke cewa alhamdulillah ala kulli hal wato tabbata yabo tabbata ga Allah a kowane hali muka samu kanmu a muna cikin talauci ko muna cikin ladata muna cikin lafiya ko muna cikin rashin lafiya to Allah shine wanda yake da alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan komai tana da wannan a cikin zuciyar mutum kamar yana ƙara jaddada tauhidin sa kenan kowane lokaci kuma zai zama mutum yana da falalar da aka ambata kamar a taka arbata an fusu min lamar isma'il wannan hadisi mutabakar alaihi imam al-bukhari da muslim suka rubuto na'am zai zo nan gaba idan kuka yi duk abin da za ku so ku tambaya kan zikiri kila abin da za ku tambaya zai zo nan gaba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. مازالت من قال سبحان الله بحمده لي كانت سبحان الله بحمده 100 مره سو حطت عنه خطاياه za a karkaɗe masa zunubansa wa in kanat misla zabadil ba'ri ko da zunuban sun kai yawan kumfan teku zabad kumfan kenan wato kaga sanar wannan zikirin kenan a kowane yini ka karanta subhanallahi da yi dari za a kankare maka zunubanka ko da sun kai yawan kumfan teku to sun zunuban iri biyu ne akwai zunubai da suke tsakaninka da ubangiji akwai zunubai da suke kuma tsakaninka da mutane duk mutumin da ya tafiya ko ya karya duk wannan zunubai ya tsakanin su da ubangiji haka mutumin da ya ci mulki ko islamin ya tsakanin su da ubangiji amma duk wanda ya sata ya ɗauki dukiyar wani ba shi ya saba Allah sannan kuma da alaka da hankin mutane ko ya dace wani ko ya zage wani ko ya wani ko ya wani ko ya sace dukiyar wani duk ya shafi haƙoƙi tsakaninka da sauran mutane to galibi dukkan zikiri da ake magana ko addu'o'i waɗanda ake cewa sukan kankare zunubin mutum ko da sun kai kaza ana magana akan zunuban da ke tsakaninka da Allah zunubin da ke tsakaninka da mutum duk zikirin da zaka duk Allah da zaka ba zaka kankare maka shi ba sai in shi ne ce ya yake maka ko in ka mayar masa da haƙƙinsa ya kamata ka fahimci wannan dan kan wani ce a ah, to kaga nan gurin duk abin da mutum ya sai ya subhanallahi wa bihamdihi so 100 da safe ma'ana zunubansa ko da sun kai yawan gumbar da gudu da sun kai to haka dai in tsakaninka da ubangiji ne kuma sai ma duk tsakaninka da ubangiji din akwai sharadi sai ne ka tuba lokacin da ka tuba kake karanta wannan sai sai ta kanka da zulubin amma da ka tuba ina yana magana kuma in kana so ka fahimta karanta ayar da muka jawo ɗazu والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستكبروا من ذنوبهم sai su nemi gafarar ubangijin su Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubi inda Allah ba sai ce wa man yusirru ala ma fa'alu ba su ci gaba da zartewa ba akan abin da suka aikata da na sako din wa hum ya'lamuna alhali suna cikin sani wanda ya ci gaba da zartewa yana yi ne kenan dan ba samu tuwa ba kenan saboda haka istighfarin sama za ta masa tasiri sosai ba istighfari na yin tasiri ne lokacin da mutum ya kasance ya tuba ya yi nadama kan abin da yi dan irin waɗannan zikirai da suke cikin nan da ma waɗansu wanda ba sa cikin nan waɗansu ma daga waɗansu ah, hadisai da ifai da su aka ake ribatar waɗansu mutane ba tare cikakken bayani ba sai mutum ya ga sai duk ma abin da ya yi ba Allah ba zai kama shi dan da shi wannan a ce za a kanta maka zunubi ko da ya kai yawan kumban su yanzu ne mutum ya kai yawan kumban su haka ne kira da haka sai ya gari cuci da gobe cuci wancan jibi cuci da sai ya yi wannan so da safe so da yamma to balantana kuma yana waɗansu zikiri da ake bawa mutane a kano ina jin kowa nan gurin ba su da tarika masu karfi a kano akwai zikiri da ake barwa yadda ta rin zunubi ma'ana duk wanda ya wannan zikirin zai kaciccina zunubi ne har kuma cewa ake da ake wa idan ana yi sai suna ɗan yi suna sabo don in baka yin sabo zai ci yana dan ka ne in yi rasa sabon da zai ci da zunubin da zai ci da kai to sai ci yana dan ka da Allah ka faɗa wa jahili wannan magana ne ba zai ba kuma ba ta addinci da mutum ba zai ba har akwai zikirin da za a ba mutum a ce wai idan mutum ya yi wannan zikirin lai idan an je lahira ba sai Allah ya masa ciko bayan an kankare dukkan zunubin za a kai lahira na abin da har yanzu ba a biya ba to da Allah aka faɗa mutane haka yawanci fa wadansu masu mulkin nan da suke ta'addanci suke sata suke abubuwa da dai ba abinda malamai suke karanta musu kenan abinda wadansu da suke karanta musu kenan malaman bid'a to kaga ya kamata mutane su yaye cewa akwai zunubi ka da Allah wanda shine istighfari da sauran abubuwa suke tasiri shi na in ka tuwo ka daina ba sai akwai zunubi ka da mutane wanda duk tubanka in dai baka nemi mutanen su yafe muka ko kamar musu ubangiji ta Allah ba ya fi wannan ranar tashin kiyama za ta karɓi su da hakkin su Allah ganar da mu إن ka tuba وعن جويرية بنت الحارث وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم wani hadisi an karɓa daga jariya bintul Haris ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da laqad kuntu ba arba a kalimat bayan na bar ki na faɗa da wadansu kalmomi guda hudu man yujra bima kunti da za a kwatanta su ko a auna nauyin su da abin da kika faɗa mun nan a duniya yau la wazinat hunna da kalmomin na wasan rinjaye naki wato manzon Allah ya faɗa ka ne bayan ya dawo daga masallaci sallar asuba kafin ya fita ya barta a daki bayan ta gama sallar asuba ta ci gaba da zikiri shi kuma manzo Allah ya tafi masallaci bayan ya ji ya gama sallar asuba ya gama ganawa da mutane waɗanda ko suke da bukatu a wurin su ko tambayoyi ko wani abu sannan sai ya shigo gida da ya shigo gida sai ya same ta tana zauna, inda ta yi sallar ba ta tashi ba yace ne yake ce ai ambaton Allah nake tun da tun da tun da kadar da daina daina ambaton Allah sai yace ni ko bayan na bar ki din na faɗi kalmomi guda hudu so uku kaga nan bai faɗi cewa sau uku ba amma a riwayar hadisin da ke cikin musulun din ya nuna sau uku na faɗi wani kalmomi guda hudu har sau uku kaɗai ya faɗe su inda za a kwatanta da abin da kika faɗa da bayan sauran yi ta fuskar lada wannan sai nuna kalmomi da suka fito daga bakin manzon Allah mutum ya mijince su wajen zikiri ya fi lada sama da kalmomi wanda ba daga bakin suka fitowa ba akwai nau'ikan zikiri da mutane suke wanda ba manzon Allah ne koyar da su ba yanzu kaga zikirin da na karanta na baya la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahu al wannan yana da lafifi daga wajen annabi cewa annabi ne ya faɗa ga yadda ake an fahimta ko yanzu mutanen da idan sun zo bayan nan sai ba abin suke la ilaha illallah la anan suke take da gaba gaba wanda ga da manzo Allah yake can gurin la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahu al wa huwa ala kulli shay'in qadir misali da kuma wannan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ya so kai da kuma wannan wanda manzo Allah ya faɗa subhanallah wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه kalimati كلماته so uku wannan zikirin lokacin yin shi ne bayan sallar asubahi idan mutum ya gama sallar asubahi ya gama azkar da aka saba yi na dukkan bayan salloli na subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wanda ya saba yi ya gama su to sai yi wannan kuma subhanallah wa bihamdi da wani عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته uku shi ke nan ga Allah ce ya inda za a kwatanta da abin da ta faɗa tun da ya fita daga gida wannan sai ya jira cewa to wancan ba yanzu ba a kawo mana mai jeriya ta karanta ba amma tun da yanzu na fahimta ne wanda suke daga bakinta wanda baya daidai da lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da abin da wani malami zai dariya wanda shi kuma darajar sa bata kai rabin rabin abin da zai fito daga bakin jawariya matar annawa ya za a kwatanta rashi da na annabi sallallahu alaihi wasallam وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله wani hadisi an karɓo daga abu sahih al-khudri Allah su kare da gare shi yace manzo Allah ce al-baqiyatu salihat idan kana son ka san me baqiyatu salihat da Allah ambace shi ko sutur kafi yace wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala al-baqiyat wanzazzun anka as-salihat waɗanda suke kyawawa idan an ce wanzazze wanda ladansa baya yankewa ila abadul abidi da kenan an baka sakamako kana zaune cikin aljanna kana ta sayar ribar ladan abin baya yankewa su ne albaqiyat kenan cikin ibadoji as-salihat kuma ingatattu da sai manzo Allah ce kuna son ku san menene albaqiyat salihatu kamar mun ce eh sai ce to ga su su ne la ilaha illallah da kuma subhanallah da wallahu akbar da alhamdulillah da wala hawla wala quwwata illa billah kun gane wannan hadisi أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والهاكم إمام النسائي يروي توسي ابن حبان بأن الهاكم سيئ ابن تاسي وما بيس من المدى لا أقول إيه, إيه؟ من باب الوثي إلا جوا وما بيس آه، إن كنت تسيني كوسا كباب يلا دا علاقة دا حديث بكي تسيني بل إن كانت دا حسيني أتا سوى بابا وعن ثمرة بن جندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يدرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا, ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم ما زالت أحب الكلام إلى الله أربع ما في سوير a او Allah wato cikin jimloli da mutum ke faɗa da baka jimla ta zance cikin mafi soyuwar a wurin Allah akwai al'amuran nan guda hudu la yadurruka bi ayyihim badata duk wanda kaga dama ka fara da ita babu ne akwai subhanallah akwai alhamdulillah akwai la ilaha illallah akwai allahu akbar ma'ana in ka fara da subhanallah ya halatta in ka fara da la ilaha illallah ya halatta in ka fara da allahu akbar ya halatta amfanin kawo wannan a nan gurin wato dan yankin da ya kawo na farko na albaki ya salihatu in ka fara ka iya fara shi la ilaha illallah da subhanallah da allahu akbar da alhamdulillah da la haula wala quwwata illa billah ina ba dan gaita in daga dama kuma kai ta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illa allah duk wanda ka fara da shi ya halaka sannan su waɗannan ba a yi musu adadi cewa ga adadin da za ka ambace su in ka dama ka yi biyu in ka dama ka yi uku in ka dama ka yi ɗari in ka dama ka yi dubu gurgurdan yadda ka iya ka'idar shi ne dukkan zikirin da ya tabbata cewa manzon Allah ya bada adadi to sunna ne sai mutum ya yi adadin da manzon Allah ya faɗa din ba tare da ƙari ko rigi ba dukkan zikirin da manzon Allah ya bar su ba tare da adadi ba to bid'a ne mutum ya iyakance wani adadi ya ce shi za a yi sai ka kyale shi kofa a buɗe kowa ya daidai himbar sa daidai kwadon sa ko ba ta fahimta sannan kuma yadda waɗannan zikirai suke a nan gurin misali albarka ta sa la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah yadda suke hadan gaban kawai sa hadan in kuma kaga dama kai daukar la ilaha illallah kadai ka yi shi subhanallah kadai ka yi shi allahu akbar kadai ka yi shi la ilaha illallah kadai ka yi shi kadai ka yi shi amma hada su shine yafi dacewa da sunna ina ga dangana fahimta wanda hadisi na joriya dan ya ce bai fassara kalmomin ba abin da yake da subhanallah wa bihamdi wato tsarki ya tabbatar ma Allah haka kuma godiya ta tabbata gare shi idan an ce tsarki ya tabbata ga Allah ana nufin kamala da bunkasa sun tabbata ga Allah domin lafazin at-tasbihu abin da yake nufi at-tanzihu tsarkake Allah tsarkake Allah daga me daga dukkan wata tawaya kamar jahilci tawaya ce to jahilci ya kori ga Allah kamar mantuwa tawaya ce to mantuwa ta kori ga Allah qala ilmu ya inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa gangadi da balfi dukkan su tawaya ne dangane da ubangiji da haka sun kori ga Allah la ta'khudhu sinatun wala nawm zalunci tawaya ne game da ubangiji da haka zalunci ya kori ga Allah wala yazlimu rabbuka ahada haka mutuwa wato tawaya ce wa tawakkal ala hiya alladhi la yamut wa tabbih bi amdi ila akhiri idan ka ce dai at-tasbih ko subhanallah kana nufin dukkan tawaya ta kori ga Allah dukkan kamala ta tabbata gare shi wato duk abin da yake kamala ne to ya tabbata ga Allah kaji ilimi kamala ne ji kamala ne gani kamala ne dukkan waɗannan sun tabbata da Allah to kuma wajen tabbatarwa da Allah sun sifofi na kamala ba wai kawai ka tabbatar masa mai ilimi ka biya ba eh, eh mai cikakken ilimi bai idan kace mai ilimi dan da mai ilimi irin mai idan kace mai gani ba wai mai gani kadai mai cikakken gani dan gani sai ya na kowa ina sai ya na kowa mai ji cikakken ji kowane irin sifa da Allah tabbatar da kansa ba wai tabbatar masa da ita kadai ba ka tabbatar da ita bisa ga sassa ta cikarta domin tabbatar da ita kadai irin ne ka ba shi wani kaso da kila wani ya iya tarayya da shi amma lokacin da kace Allah mai cikakken ji ne ya nuna sauran mutane cikakken ji ne Allah mai cikakken ilimi ne sauran mutane to sai cikakken ilimi Allah ta yi tare maka da ruh da ruh min amr rabbi wa ma utitum min al-ilmi ma kalila dan abin da aka ba ku ne kadan ne ko mutane amma Allah ne ke cikakken ilimi da aka yana ma masu samawati wa ma fil ardi saboda cikakken ilimin sa amma ko ko dan adam idan an maka bayanin kanka yana ka san bayanin kanka ba dan idan mutum ya tashi maka jafa'i sai ce gashin su maka nan ce faɗa min ba za ka yi bayani ba mafi karancin abin da yake kusa da kai kullum sai ka taba yin lafiya alwala ba ka san ko nawa bane ba ka ga karshen jahilci kenan wannan kuma karshen gajiyawa ta dan adam kenan duk abin da aka baka ne ne na gagge ne amma ilimin Allah shine cikakke da haka lokacin da mutum ce subhanallah yana nufin dukkan kamala ta tabbata ga Allah tawaya ta koyi ga barinsa wa bihamdihi kuma godiya ta tabbata gare shi yabo ya tabbata gare shi adada khalqihi yaban nan da godiya ko tsarkin nan da ya tabbata gare shi tare da godiya a gare shi adada khalqihi adadin halittunsa wa rida nafsihi adadin yardarsa wa zinata arshihi adadin nauyin al'arshinsa wa midada kalimatihi da adadin ɗigon tawadar da zai rubuce kalmominsa mai kenan sakamakon da za ka fita da shi bayan ka karanta wannan sai ka ce so ba adadi shi ne kai so ba adadi domin ya adadin halittar ubangiji yake yaya yardar ubangiji take yaya nauyin kan nawa ne wanda Allah ya siffanta al'arsar cewa mai girma ne bai taɓa siffanta shi ba sai da girma رب arshil العظيم an gane ko sannan kuma adadin tawadar da za ta rubuce kalmomin ubangiji wanda Allah ya ce قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله لنغله ولو ان ما في الارض من شجره اكلام والبحر يمد عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عبد الله يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد النسائي لا ملجأ من الله إلا إليه ماذا الله سيد أبو موسى الأشعري يا عبد الله قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة shin ba zan nuna ma wata taska daga cikin taskokin aljanna ba kamar ya ce eh sai maza Allah ce la haula wala quwwata illa billah maimaita wannan zikirin da la haula wala quwwata illa billah taska ce cikin taskokin aljanna wato kaga wannan na nuna fallan zikirin la haula wala quwwata illa billah kuma inda hadisin ya tabbata kenan daidai nan gurin wato ba sai mutum ya karasa illa billahi al-aliyyil azim ba an gane ko la haul lafazin al-haul yana nufin dabara ko wayo la haul babu wata dabara wala quwwa babu wani karfi illa billah sai tare da Allah dabarar ka kadai ba za ta fice ka ba sai tare da taimakon Allah karfin ka ba zai fishe ka ba sai da karfin ubangiji ta'ala sai da taimakon Allah sai da din sa. imam an-nasa'i ya kara a cikin sa bayan ya ce la hawla wala illa billah sai ce la malja'a min Allah illa ilayhi wannan karin bayani ne la malja'a min Allah babu wata mafaka min Allah da zaka fake wa Allah illa ilayhi sai dai ka koma zuwa gare shi wato bambancin mulkin Allah da mulkin mutane kenan duk cikin mutane wanda duk kake jin tsoro sai ka gudu ka bar shi sai kuma an zan karfi tsoron shi sai ka je wuri shi to na za ka gudu amma yanzu nan ko da kawai laifi da ka ƙetare iyaka kamar ko da sai dai a tattauna ta hanyoyin diplomasiya don a dawo da kai amma kada ka kawo tudun mun tsira amma ubangiji ta ala babu inda za ka je ka guje masa don haka la malja min Allah illa ilayhi domin duk inda ka ruga a guje ka tafi kana kara matsa kusa da shi ne in kana tsaye din kuma dama a dab da shi kake wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haka ba da Allah ba inda dan adam zai je ya guje wa ubangiji alamar kana jin zai sai ka fake wurin shi subhanahu wa ta'ala وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ruwaito hadisi daga Nu'man ibn bashir ibn bashir Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah yace inna du'a huwa al-ibada da na koma ga hadisin babu lafazin inna abinda ke lafazin addu'a huwa al-ibada wato addu'a ita ce ibada rawahu al-arba'a wa sahahahu at-tirmidhi malama hadisin nan guda hudu Abu Dawud da Sahih ibn Majah duk sun rawaito shi kuma Tirmidhi ya inganta shi hakika hadisi ne ingantacce wa lahu min hadisi Anas marfu'an tirmidhi ya rawaito amma riwayar anas marfu'an hadisi ne marfu'i bi lafzi da lafazin addu'a mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada to wannan riwaya ta karshe ta addu'a mukhul ibada hadisi ne da'ifi amma hadisin addu'a huwal ibada hadisi ne tabbatacce kuma ya dace ma da fadin Allah ta'ala a cikin um, suratul ghafir da yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai da kullu jahannama sare Allah ya ce ubangijin ku ya ce ud'uni ku roke ni ku kiraye ni astajib lakum zan ansa muku sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati a madadin yace innal ladzina yastakbiruna an da'awati ko an du'a'i tunda yace ud'uni sai ce an ibadati kaga addu'a shine ne al ibada wato wannan hadisin ya fito da fassarar ayar ne gaba daya إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ba ko maza Allah yake cewa duk wanda ba roƙon Allah Allah na fushi da shi wato bambanci kina tsakanin Allah da dan adam dan adam baya son ka roƙe shi in ka roƙe shi sai ya fushi shi kuma Allah so yake ka roƙe shi in ka ki roƙe shi sai ya fushi da kai in ka ki roƙon ubangiji wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a baina al-adhan wal iqamati la yuraddu ومن mun kidda wani hadisi mun kidda wani hadisi ko wa lahu min hadisi da hurairah radiyallahu anhu rafa'ahu wato abu hurairah ya ruwaito hadisin daga annabi yace laysa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a'i babu wani abu mafi girma a wajen Allah da bawa zai yi min ad sama wato ba wani abu mai nauyi mai girma a wajen Allah wanda idan bawa ya yi Allah ke ganin wannan abun a matsayin abu mai girma irin addu'a haka da zai ki ya addu'a ta samu wannan za ka fahimci wannan idan ka gane cewa ka kalli hadisin addu'a wal ibada da kuma ayar wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal da yastakbiruna an ibadati za ka gane cewa gaba ɗayan addu'a gaba ɗayan kai ibada addu'a ce za ka fahimci wannan ta fuska biyu fuskar farko malamai suna kasa addu'a zuwa gida biyu akwai du'a ibada da du'a'u mas'ala du'a'u ibada shine ambaton ubangiji ba tare da ka sirka da roƙon wani abu ba lokacin da kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir baka roƙi komai a ciki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar baka roƙi komai ba subhanallah wa bihamdihi ajra khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa nidada kalimatihi in baka roƙi komai a cikin wannan ba tsantsar addu'a kai wa ubangiji jinjina masa kai da girman mulkinsa to wannan shi ake nufi du'a'u ibada addu'a ta ibada zalla wanda baka roki komai a ciki ba akwai du'a'u mas'ala addu'a ta roko wanda ka roki Allah wani abu اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع يا إلى آخره اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأنا روكو لكي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الماء والموت ومن فتنة المسيح الدجال وأنا دون هيك roƙo ne kai to ita ce ake kira du'a'u mas'ala watan ta farko du'a'u ibada to da ubangiji ta ala ce addu'a wal ibada to kaga wato akwai addu'a wanda yake roƙo ne tsantsa kaga ibada ce haka akwai addu'a wanda take kuma ibada ce tsantsa ba roƙo ita ma ibada ce don ba dan ka san ya cancanci a roƙe shi ba da za ka roƙe shi ba sanin ka cewa mai gafara ne sai ka nemi gafara a wajensa mai rahama ne sai ka nemi rahama a wajensa yaddar ka da wannan kuma ai ibada ce ita kanta wannan na farko kenan sannan na biyu babu wata ibada daga cikin ibadoji face sai addu'a na cikin ta dauki sallah mafi girman abin da ake karantawa a cikin sallah shine ne suratul fatiha ta kunshi addu'a domin lokacin da mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi ar-rahman ar-rahim Allah zai ce asna alayya abdi ba wala yabe ni maliki yawmiddin Allah zai ce ni abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce hadha bayna wa bayn abdi idan ce ihdina as-sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim sai Allah ce haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala kaga farkon suratul fatiha du'a ibada ne karshen ta kuma du'a mas'ala ne ita kuma sai da ita sallah za ta yi in babu ita babu sallah dan zaka sai gaba ɗaya wato ibada din ce wato sallar ce gaba ɗaya addu'a ce wannan ba idan ma aka ce idan idan idan kuma ka tuna cewa abin zai kara fitowa idan ka tuna cewa wato ainihin lokacin da ka ce Allahu akbar kai kabbara daga cikin abin da zaka yi da farko zaka yi du'a istiftah tunda maza Allah yana addu'ar istifta wanda addu'a ce daga nan sai kai isti'aza addu'a ce daga nan sai kai basbala sannan sai ka shiga cikin karatun fatiha idan ka zo cikin tasbihi za ka yi duwa wa ibada idan idan cikin rukuni kai idan ka zo cikin sujada kuma za ka yi duwa wa mas'ala idan ka zo karatun tahiyya za ka yi duwa wa ibada duwa wa mas'ala duk a ciki idan ka zo karshen karatu duk gaba ɗaya sai gaba ɗaya a cikin sai addu'a wal ibada sannan lokacin da ka bayar da zakka ce ai cikin zakka babu wani zikiri da ake babu wata addu'a da ake a ai Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim mazala da ya karɓi zakar kuma sai ya addu'a tunda Allah ya ce wa salli alaihim da iyalan gidan Ali Abu Aufa suka kawo da manzo Allah ya karɓa sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa kada addu'a ta shiga cikin me zakka dan gashi Allah ya ce qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiu alim haka in ka shiga cikin azumi ayoyin da suke maganar azumi an faro maganar azumi an yi rabi ba a da ba a tsakiya sai a kawo ayar addu'a an fara da ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat ayar karshe wa inna lakum laysa siyam rafasu da sa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun a tsakiya sai aka kawo za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyuminu bi la'allahum yarshudun aka yanka ka dauki aikin haji shi ma duk addu'a ce a cikin su فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله هذه بقى الدعاء شي واجب معنى باب وتا عبادة wadda da waya ka samu da waya ka samu ta ibada wadda addu'a ba ta cikin ta wannan shi da hikimar da manzo Allah ya jimla sai kawai ce addu'a wal ibada idai ga dama da sai ce addu'a ul ibada amma sai kawo huwa wani damir al-fasl bainal mubtada wal khabar wannan damir din abinda da yake nunawa takaituwar khabar din a cikin mubtada a nan gurin menene mubtada addu'a menene kuma khabar al-ibada sai a kawo huwa a tsakiya wanda ko ba shi dole da iya zama to amma amfanin kawo shi tattaruwar gaba daya khabar din a cikin mubtada ko tattaruwar mubtada din a cikin khabar ma'ana gaba ɗaya ba komai ne ibada ba sai addu'a ko ba komai ne addu'a ba sai ibada <laughs> ina fata fahimta wannan hadisi haka ce laisa shay'un akrama ala Allah min addu'a ibnu hibban ya inganta shi da hakim hadisi ne hasan ko shaka babu wannan hadisi ko yace wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a bain al-azan wal iqamati la yuraddu wato addu'a a tsakanin iqama da kiran sallah la yuraddu ba a mayar da ita baya kalmar ɗaya ce a wata riwaya cewa yi addu'a bain al-azan wal iqama mustajabun fad'u addu'a tsakanin kiran sallah da iqama karɓaɓɓiya ce don haka ku yi addu'a abin nufi lokacin da aka kiran sallah a masallaci kafin a yi ikama wannan lokacin da ke tsakanin kiran sallah da ikama din lokaci ne na ansa addu'a ga duk wanda yake da bukata a wurin ubangiji mace ko namiji wani hadisi akhrajahu an-nasa'i wa ghayru wa sahahu ibn hibban wa ghayruhu wa an salman radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min ibadihi hayyun shine da hadisi yake a wala garbu ta hayyun حي كريم يستحي من عباده إذا يستهي من عبده إذا رفع يديه إليه إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم ولا ديسي مازال يأتي إن ربكم حي كريم لأن أبنجزنكو ميجنكو يالي سنكو ميكرمتي دي يا يا جنكو يا أبنجزي تكي sufa ce da ta shafe shi shi kadai ya san kaifiyarta amma ya tabbatar wa kansa ita dole mu tabbatar masa ba tare da mun yi tawilin ta ba sannan karimu mai karamci ne yastahi min abdihi ubangiji na jin kunyar bawansa idza rafa'a yadayhi ilaihi idan ya daga hannunsa zuwa gare shi an ma sifran ya dawo masa da su sifir ba komai dama lafazin sifir yana nufin wato zero ba komai akhrajahu al-arba'a illa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن an kai risi daga Umar dan Khattab yace manzo Allah ya kasance idan ya yi addu'a yakan daga manzo Allah ya kasance idan ya mika hannunsa sama yayin da ya addu'a lam ba baya dawo da hannunsa ya sauke su hatta sahabi wajen wajahu har sai ya shafi fuskar sa da su a kare da turmi turmizi zai rawaito shi sai ce wa lahu shawahid wannan hadisin yana da hadisan da suke masa shaida min ha daga cikin su akwai hadisi ibn Abbas radiyallahu anhu ba hadisin da ibn abbas zai rawaito inda abi dawud yana cikin sunan da abi dawud da gairihi da wani sa wa majmu'uha idan ka tattara su su duka yaka bi da annahu hadisun hasan mafi karanci ka iya cewa hadisi ne hasan haka shi ibn hajar ya faɗa amma nuqadul hadis qadimul hadisan sun bai fantar da hadisin Sheikh Nasir da bane ya dogon bayani akan sa a cikin sunan abin da bai sunan Tirmidhi karkashin hadisi na 370 ko cikin Imam Bukhari karkashin hadisi na 433 wanda ya bayani filla filla ba yadda za a hadisin ya kai labari an fahimta ko in dai ta fuskar inganci ne ba kai labari ba amma cewa annabi na daga hannu wannan an yadda hadisi ne na mutawatiri yana daga cikin abin da mutawatiri da imamu su da ya kawo hadisin almasahu an al-khuffaini cewa annabi ya shafa kan khuffi hadisin daga hannu da yi addu'a dukkan su mutawatirai ne amma shi yana shafa a da ya ga addu'a sai sauke hannunsa وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة manzo Allah ke cewa inna aula an-nas bi yawm qiyama mafi kusancin mutane gare ni ranar tashin kiyama aktharuhum alayya salatan sura wanda suka fi yawaita salati gare ni akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi sai hadisi ne da da'ifi hadisin nan salatin annabi yana da falala yana yana falalarsa ta tabbata cikin waɗansu hadisan daban duk da wannan din bai kai labari ba amma wannan baya nuna hadisin a salati din baya da falala da yan fallan ta tabbata cikin waɗansu hadisai daban wato cikin bukari ko muslim da sauransu wanda zai yi tunawa yanzu misali hadisin da ba za a ke cewa idan kun jana kiran sallah ku faɗa abinda mai kiran sallah ke faɗa sai wajen hayya ala sallah da hayya ala fala za ku ci la hawla wala quwwata illa billah yace thumma sallu alayya ana gama kiran sallah sai ku yi salati fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra domin duk wanda ya salati dai Allah zai masa goma to kaga wannan tabbatacce da cikin sahih muslim ثم سلوا لي الوسيله سنن سي كما كروكا من وسيله شيء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد من وسيله الفضيله wato kaga wannan na nuna falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya annabi salati ɗaya Allah zai masa goma da sauran waɗansu hadisi kuma daban ya isha salatin annabi falala cewa babu yanda za a yi mutum ya yi sallah ba tare da ya yi salati ba kuma ya kasance sa ta zama cikakkiya domin a karatun tahiyya dole sai da salati ga annabi wanda bai salati ga annabi ana kirga tahiyyarsa tawayayya waɗansu malaman ba suna ganin bata yi ba ta hiya bata zama cikakkiya mutum da kai salatin annabi ba ba wai ta yi sallah kadai ba ta hiyar ma kanta bata yi ba kaga in ta hiya ku bata yi ba sallar ka akwai rudani a ciki wa Aisha dad bin Aus radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت manzala ce sayyidul istighfari idan kuna son ku san shugaban istighfari an ya kula abdu bawa ya ce allahumma anta rabbi lafazin allahumma daidai kake daidai yake da kace ya allahu don haka idan an kawo lafazin Allahu ga ɗaya ya kawo ya amma idan an kawo Allahumma ba a kawo ya kuma daga farko ba za ka ce ya Allahumma ba a larabci saboda Allahu din shi ne lafazin jalala mim din da ke da shadda daga karshe ita ce a madadin ya'un nida'i da ka shafe a farko da haka la yajma wa bainal iwa bainal badal wal mubdal minhu shi yasa suke cewa ba za ka ce ba ya Allahumma sai dai a darura fi'liya an jori na cewa inni idza ma hadasul alamma aqulu yallahumma yallahumma wanda kuma ruwa ce riya ba aka fahimta da shi a larabci allahumma wato ya allah anta rabbi kai da ubangiji na la ilaha illa ant babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai khalaqata ni kai ne ka halicce ni ka samar da ni daga babu ka kuma ci gaba da kulawa da ni wato domin lafazin alhalku yana ɗaukar ma'ana biyu ne akwai alhalk bi ma'ana al-ijadu min al-adam samar da mutum daga babu sunan shi alkhalqu a larabci sannan kuma akwai alkhalqu bi ma'ana tahwilu shay'i ila shay'in akhar wato canja wani canja abu daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi ana ce masa alkhalq to Allah ya samar da mu daga babu sannan kuma ya canja mu daga yanayi zuwa yanayi daga dugon mani zuwa gudan jini daga gudan jini zuwa ga tsoka har zuwa gina jaririn mutum har zuwa ga haihuwar dan adam har zuwa ga yanzu girma da sauransu har ya tsufa kuma har ya mutu kaga alkhalq kenan khalaqtani kai ne ka halicce ni wa ana abduka ni kuma ni ne bawanka bawan da ka halitta bawan da ya cancanta da ya dauka kai ne ka cancanta da bauta wa ana ala ahadika wa wa'adika ina nan kan alkawalinka da alkawalinka mastata'atu gurgudai da na sami iko al'adu na farko suka ce shine alkawalin da dan adam ya ci tsakanin shi da ubangiji tun lokacin gaba daya muna gurgudan kwayar zarra muna gadan bayan ko tsatsan annabi adam alaihi salam da Allah ya ce alastu bi rabbikum duk halittun duniya suka ce bala mun yadda kai ne ubangijin mu wannan shine al'ahad alƙawali ne amma za ga wani ya zo duniya ya saba yayi kiristanci ko yahudanci ya manta da wancan alƙawali da ya ce tun farko wa'ad bayan an turo maka da manzo ka gane gaskiyar manzan abinda rage shine bin manzan shi da wa'ad ala ahadika wa wa'adika mastata'at ko kuma ka dauka ala ahad shine alƙawalin bauta ta ma Allah alwa'ad wato alƙawali da Allah zai tashi kiyama lalle bai yi ka danka da wawa ba zai tashi kiyama dan ya maka hisabi ina kan wannan kuma bisa ga wannan nake mastatatu gurgudan iko na mutumin da yake kan wancan alkawari ya san cewa lallai an halice shi dan bauta kuma ya san cewa lallai yana raye a duniya dan wata rana zai mutu to kaga za ga yana kwazo wajen biyar Allah ta'ala abinda aka ce yi yana kokarin yi abinda aka ce ya bari yana yi iyakacin kokarin sa ya ga bari a'udhu bika min sharri ma salat ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ina maka itirazi da ni'imar da kai mu wato na yadda duk abin da yake tare da ni'ima kuɗi ko ɗaya ko mukami ko ilimi ko dukkan abin da yake tare da shi wannan naka ne kai ne kaga dama ka ni'imta ni wa abu laka bi zambi kuma ina itirazi da zunubi na cewa lalle na yi zunubi ya ubangiji na saba maka dan haka fa gafirni ka nemi ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant don ba mai gafarta zunubi sai kai wannan sayyidul istighfari ibn al-qayyim ya masa kyakkyawan tafsiri da bayani a farkon farkon littafinsa mai suna al-wabil as-sayyib min al tayyib da haka dalibai su koma zuwa gare shi wajen fahimtar bayanin sa yana da matukar kyau ko kuma imamu nawawi a cikin littafin al-azkar shi ma yayi bayani ya yi filla bayanin ma'anonin wannan istighfari wato ya kunshi bangarori da dama na tauhidi a kare da bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح عبد الله بن عمر يسمى زال لم يتعب لو ان الكلمه من بعض بعد ملوكه ليك يسافي اخوكما يمتي يكتي اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم abinda hadisi kace Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini ya ubangiji ina neman ina roƙonka lafiya ko waraka fi dini cikin addini na yanzu warakake cikin addini ba na shirka ba na bid'a ba na cikin maganganu na wa duniyaya ina neman waraka kuma a duniyata ya kasance baka jarrabe ni da cutukan da ba zan iya jure musu ba wa ahli ina neman waraka a cikin iyalina ka sa in zama ni'ima a gare su su ma su zama to ni'ima a gare ni kar in wahalshe su kasu wahalshe ni wa mali ka sa mun waraka a cikin dukiyata in neme ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba kuma in kashe ta ta hanyar da ka yarda da ita ba ta hanyar da baka yarda da ita ba dai sai ne waraka a cikin dukiya Allahumma astur aurati ya Allah ka suturci al'aurata wa rawati ka amintar da firgici na rawa tsoro ko firgici amin rawati ka amintar da firgici na ko tsoro na wa hafazni min bayni yadayya ka tsare ni ta gabana wa min khalfi da ta bayana wa an yamini da ta damana wa an shimali da ta hagu na wa min fawqi ka tsare ni ta samana wato ta ko ina aka kawo farmaki ka bani tsaro wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti ya Allah ina neman tsari da azamarka da girman ka an ughtala daga ashammace ni min tahti daga kasa da a kana mu wato ko da zan fada ka kare ni wato kaga anan gurin manzo Allah ba mutum samfuri na addu'a wanda ta shafi ko ina ko ina ka samu tsaro shi yasa ibnu al-qayyim yake cewa babu abu mai baiwa dan adam kariya irin zikirin Allah da kuma addu'a tare suke da juna yace so ne hakikanin kariyar da idan mutum yana tare da su yana cikin wata ganuwa da huda shi za ta yi wahala sai a yi ta kulla maka sai ka kana sallakewa ubangiji ta Allah na baka gamu da katar kana ketarewa yace to kuma zikirin Allah abu ne da za ku yi ta rigima da shi dan tunda ya riga ya san ne ganuwar ka zai ta kokarin ya sa ka zama falalle lai karkai yau ya hana ka gobe ya ka can yau ya ka can amma kana kokarin kana fan karfin sa sai ga ubangiji ta Allah ya riga ya abin nan ya shiga tsakaninka da shi wani hadisi akhrajahu an-nasa'i wa ibn majah wa sahahahu al-hakim hadisi ne sahihi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر يقول ماذا الله كسنتين اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك maza Allah ya kasance na cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina neman tsarinka daga gushewar ni'imarka ni'imar da ka bani kar ka sa ta gushe wa tahawuli afiyatik ina neman tsarinka daga canjawar warakar ka warakar da ka bani kar ta canja ta zama cuta wa fujaati niqmatik ina neman tsarinka daga zuwan musibar ka bagatatan fuja'a ko faja'a wato zuwan abu bagata ba tare da mutum yayi aune ba wa jami'i sakhatik kuma ina neman tsarin ka daga dukkan fushinka wato ka ganin duk manzon Allah na koya mana ababan da zamu rinka yi a matsayin zikiri da kariya da kuma addu'a wani hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa an abdullahi ibn umara radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء فذا الله يكسن اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ya ubangiji ina neman tsarinka da garin jayan bashi wani bashi ya zai garin na cina kasa biya haka bashi akwai matsala a cikinsa wa ghalabat al-adu ina neman tsarin ka daga cin nasarar abokin adawa a kaina wa shamatatil til'ada ina neman tsarin ka daga dariyar keta ta abokan adawa shamata shine dariyar keta an gane ko abokin adawa in ka ga maka dariya to lalle ka shiga cikin halin gaga ga da kai kenan to kaga cikin mu nan duk kowa yana cikin waɗannan matsalolin akwai wanda bashi ya masa ya rasa da zai biya akwai wanda abokanan adawa sun sa shiga akwai wanda da sauransu da gashi nan wa an buraida radiyallahu anhu wannan hadisi sahihi ne وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ما زال يا جوار يقول هنا سوى اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzo Allah ya mutum ya karanta addu'ar wannan a haka me yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka bi anni ashhadu annaka antal ina roƙonka dan cewa ni na shaida kai ne abin bauta shi kadai la ilaha illa anta ba abin bauta bisa ga cancanta ka kai ka ga yana tawassuli da kalmar shahadarsa as'aluka bi kaza ai bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta shaidawar da nayi cewa kai kada abin bauta da wannan nake roƙonka dan wannan nake roƙonka al-ahad kai ne kadaitacce wanda bai da na biyu domin lafazin al-ahad ya samu banda wahid da ce wahid kila zai samu sadin da salis da Rabi amma ahad na ɗayan da bai da na biyu kadaitacce kenan as-samad wanda duk ake bukata ake nufata da bukata as ai ay allazi taksuduhu al-khalaiqu kulluha bi hajatiha dukkan halittu shi suka da fata da bukatun su shine asamat samad an gane ku allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko baya da wani makamanci tare da shi haka ya faɗa cikin addu'arsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يتي لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى حقيقة الله da sunan da in an roke shi da shi zai bayar wa idza du'iya bihi ajaba idan idan an kiraye shi da shi zai ansa subhanahu wa ta'ala wato wannan ismul azam kenan ismul azam yana cikin wannan wannan ne arbaa wa sahahahu ibn hibban wato ce allahumma inni as'aluka Bi'anni anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi wa lam wa lam yakul lahu ahad an tarzuqani ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wani abin da ka roƙa dai kenan manzo Allah ya kawo abin da aka yi tawassuli din amma kawo abin da ya roƙa ba dan ya rufa masa sai kawo me shi me faɗa kafin ya faɗi ne bukatar dan wannan abin da ya faɗa bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al dole fadan ciki kafin ya faɗin bukatar da yi dai fadan cin kafin ya faɗin bukatar sai maza Allah ya yanke dan wannan shine ya shafe mu namiji abin da ya bukatar sa kuma wa ya shafe ka ciki kuma bukatar ka daban sai ka faɗi ta kai kuma idan ka je sai maza Allah sai hakika ya ki Allah da sunan da ya kira shi da shi ne ansa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة أبو هريرة مازال لا كسر يديا ويقول لك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور هكذا كيف أنا سألت idan da yamma ne kuma sai ya maimaita sai karshen kawai zai ce wa ilaikal masir idan da yamma ne karshen ne kawai shaban mai inda safa ne wa ilaikal nusur inda yamma ne wa ilaikal masir me yake nufi Allahumma bika asbahana ya ubangiji da taimakonka ne ko gudanarwanka muka kawo safiya shine bika an gane ko wa bika amsaina da gudanarwa ne muka kawo yamma wa bika nahaya karkashin kulawarka ne muke rayuwa wa bika da mutu da kudurarka ne ko muke mutuwa wa ilaikan nusur zuwa gare ka ko za a tara mutane ranar tashin kiyama an gane ko an-nusur kenan wato ko kuma bika na mut wato a gare ka muke mutuwa ana fassara al-maut ko da mutuwa ko da yin barci wa ilaikan nusur zuwa gare ka kuma za mu sake farfadowa ma'ana mun farka daga bacci kenan ko dai taruwa a ranar tashin kiyama ko farkawa daga bacci biyana ɗaukar wannan ma'anar wai za sa in ko da yamma manzo Allah ya kai kana misal zalika sai faɗa hakan amma illa annahu kana ilaykal masir zuwa gare ka ba kowa take wani hadisi ya karjamal arba'a kaga wani na cikin zikirin safe da yamma kenan wa an anas qala kana aktsaru du'a'i rasulillah an yace mafi yawan addu'ar annabi ya kasance na cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wani hadisi muttafaqun alayhi wato ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsamar da mu daga azabar wuta وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال الله كسنتي يكن يدعو سيتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير waɗannan nan duk sune zikiran da annabi ke da safe din ko da yamma da safe ko da yamma ko da rana ko da dare a cikin ba inda aka ce gashi ya kira wani ya ce zo mu tare duk kuna gani kana ya kulu kana ya kulu ina fata kuna fahimta kaga shi kadai ke ba wai tara mutane ke sitar ba shehi yi shi kadai muridi yi shi kadai a gida namiji yi shi kadai mace mata yi ta kadai kowa yi shi kadai ba sai an kirawo mutane ba sun taru suna yi ko ba haka ba abu musu na sai ce manzo Allah ya kasance da yin addu'a yakan ce Allahumma ighfirli khati'ati ya Allah ka gafarta min kuskure na wa jahli da jahilci na karancin ilimi na abin da na bisa ga karancin ilimi wa israfi da ketar iyakata fi amri cikin al'amari na kaga da yaƙi ya kansa iyaka ne ya yi abin da Allah bai sai yayi ba wa ma anta alahu bihi minni da kuma abin da kai ne ka fi ni sanin shi ma game da ni fiye da ni Allahumma salli jaddi ya Allah gafarta min abin da nayi da gaske wa hazli da abin da nayi da wargi ba da gaske nake da shi ba wa khata'i abin da nayi na kuskure wa amdi da abin da nayi da ganganci wa kullu zalika indi dukkan haka akwai shi tare da ni wanda Allah ya yana da tawadu sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma ighfir li ma qaddamt ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar wa ma akhartu da abin da na jinkirtas ban gabatar da shi ba wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ka fi sanin shi sama da ni antal muqaddim kai ne mai gabatar da abubuwan da kaso gabatarwa wa antal muakhir kai kake jirkintar da abubuwan da kaso ka jinkirtar da su وانت على كل شيء قدير كما كان من ايكو كنكم وانا حديث متفق عليه وانا ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو اسمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرة التي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر abu hurairah yace manzo Allah ya kasance yana cewa Allahumma aslih li dini ya Allah ka inganta min addini na alladhi huwa ismatu amri wanda shine kashin bayan al'amari na sussukan al'amari na wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ka inganta min duniya ta wadda ita duke rayuwa kar ta kuntata kar wahala ta yawa cikin ta wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi ya Allah ka inganta min lahira ta wadda ya zuwa gare ta ne makoma ta take waje Allah hayata ziyaratan li fi kulli khair ka sanya rayuwa ta zanto daɗi ne gare ni a cikin dukkan wani alkhairi waje anil mota rahatan li min kulli shar ka sanya mutuwa ta zanto hutu gare ni daga dukkan wani sharri da zaran na mutu to na huta daga dukkan sharri sharri ya kare kowa da wato ba wanda ya fi annabi iya addu'a shi yasa idan mutum dauki samfurin addu'ar annabi zai tauna ta sai duk abin da kace so ka faɗa ya shiga cikin me kake da ma inganta ba duniyar ka lahirar ka makomar ka duk gashi annabi ya riga ya abin da kawai dole ta za kai kai ba sai ka zaɓo kalmomin da kanka ba dai zai da aka cewa wani faɗi buƙatar ka za a biya maka yanzu cikin daren nan sai ya manta ma da wadansu buƙatar ya ta tunani da menene da menene bayan ya faɗa an jima ya manta da wadansu na انس رضي الله عنه قال كان sunan الله صلى الله عليه وسلم an yace manzo Allah ya kasance yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma warzuqni ilman yanfa'uni wato maza Allah ya kasance ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni wa 'allimni ma yanfa'uni ka sake sanar da ni abin da zai amfani ni warzuqni ilman yanfa'uni ka azdani ilmin da zai amfane ni rawahu an-nasa'i wal hakim nasa'i da hakim sai rawaito haka ibnu majah a riwayar ibnu majah ya kara da cewa bayan manzo Allah ya faɗa sai ce walhamdulillahi ala kulli hal bayan ya faɗo can abin da makarantar to kaga wannan ita ce addu'a ta neman ilimi duk mai neman ilimi ga addu'ar sa ba wani abu zai iya rubuta cikin alqur'ani ya shanye ba gashi allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni duk wanda ya cikin minti ɗaya ko biyu ya riga ya haddace sai je ta yi in ka dage kana yin karatun kuma kana yin addu'ar kana yin karatun kana yin addu'ar ba ka yi addu'ar ba ka zauna kana son ka nemi ilimi ya zaba sunnar Allah ban kasa وللترمذي يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله ترمذي يا ريت ولا حديثي ده روان أبو هريرة كتم كتم ولا وقال في آخر يا تشين ساتي وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وإسناده حسن هذا رواية الترمذي كده سنجوز حسن دي wato ka kara mai ilimi alhamdulillah na kulli hal dukan yanzu tabbata ga Allah akan kowane hali baya sa kansa ciki wa a'udhu billahi min hali alinnar ina neman tsirin Allah daga yin aikata aiki irin da yan wuta ko daga yin siffanta da wani hali irin da yan wuta wa ana Aisha ta radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama allamaha hadha du'a Aisha ta ce manzo Allah ya koyar da ita wannan addu'a yace Allahumma inni as'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma la a'lam wa a'udhu bika min sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا abin da addu'a take cewa Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya Allah ina roƙonka da wanda na tana da wanda ban tana ba da wanda na sani da wanda kaga duka ce dukkanin alkhairi ba sai ka tsaya da lissafi ba ajilihi wa ajilihi ajilihi na duniyarsa wa ajilihi da lahirarsa domin ajil mai gaggawa duniya kenan kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazuru lahira ajilihi da alhamza na karshen sa wato na lahira kenan mai jinkiri ina roƙon alkhairi na gaggawa da alkhairi mai jinkiri alkhairi na gaggawa shine na duniya mai jinkiri shine lahira dan sai an mutu za a je gare shi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba dai ina roƙon ka shi wa a'udhu bika min sharri kullihi ina neman tsarinka daga dukkan sharri ajilihi wa ajilihi na gawarsa da kuma mai jinkirinsa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk ya allah yana roƙonka dukkan alkhairin da bawanka manzon annabinka ya roke ka shi wa a'udhu bika min sharri ma aza minhu abduka wa nabiyyuk ya allah ina neman tsarinka daga dukkan abin da bawanka manzon ka ya neman tsarin ka shi اللهم إني أسألك الجنة يا الله إنا روكونك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل da abin da zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki wa a'udhu bika minan nar ina neman tsarin ka daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki wa as'aluka an taj'ala kullu qada'in qadaytahu li khaira ina roƙonka dukkan wani abin da ka kaddara mun shi ya zama alkhairi ko menene wani hadisi a karajar ibn majah wa sahawa ibn hibban wal hakim ina ganin idan aka samu masu dabarun cikin mu yau mutum zai dauki wannan babin ne ya ga addu'a nawa zai iya haddacewa cikin daren da kafin gari ya waye dan babu alkhairi irin waɗannan addu'o'in inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi irin su wato bai dai baka hadisin karshen gani sai yace wa akhir zai shaykhani ana bi hurairah wannan hadisi ne sahihi ne ibnu majah da hakim da ya rawaito su ibnu hibban da hakim su inganta shi وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إمام ابن هجر ياتي بخاري دوسنا سرون سيدة أبو هريرة مزان الله كلمتان أقول كلمة من أبي حبيبتان إلى الرحمن أبا بنك ولا نسوء او الله خفيفتان على اللسان ما سيسوكم فتاني أكن هرشي ta nufin mizan suna da nauyi idan an dora kan ne su ne ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim waɗannan kalmomin guda wannan shine karshen hadisan da imamu ibnu hajar ya kawo cikin wannan littafi kuma suka ce irin yadda yake kyawar budewa haka yake kyawar rufewa wato kulla alaka tsakanin hamdala da tasbihi wajen budewa ya fara da basmala da kuma alhamdulillah. wajen rufewa sai ya kare da subhanallahi wa bihamdihi kuma subhanallahi alazim wato suka ce hikimar da basirar da yake da ita yayi amfani da ita kowane hadisi da zai kawo zai ce an fulan sannan da kai sai ya da akhrajahu ko rawahu fulan da fulan amma wannan hadisin sai ya fara da cewa shaykhani sun ruwaito dan a ƙarshe kawai ya kasance subhanallahi wa subhanallahi da ita ya rufe amma da sai ya ce subhanallahi wa subhanallahi sannan ya ce rawahu shaykhani ina fata mun fahimta kun ga anan sai ya kasance shaykhani ya rufe da su su kuma yana so ya rufe da <laughs> ya rufe da maganar maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisi da shi Imam Bukhari ya rufe littafinsa shi ne karshen hadisi cikin sahih Bukhari al-Jami' musnad idan mutum ya duba shi ne karshe shi ma sai ya ya bi sunnar al-muhaddis awwal kenan amirul mu'minin fil hadis sahih al-Bukhari wato shi ma ya kasance ya rufe wannan da shi to abinda duk muka karanta tun daga farkon littafin nan zuwa nan da yau karshen sa na dai ubangiji ta Allah sa mu tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana kuma wato alkhairin da nake so in faɗa mana cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dimbin yawa lalle lalle wannan babi na zikiri da addu'o'i ba karamin babi bane ba da ya kamata musulmi ya bashi muhimmanci ya bashi ina ya kasa mu yi kokarin haddace waɗansu daga cikin su da yawa dan adam yakan samu kansa cikin matsatsi na rayuwa a matsayin yanayin rayuwar da yake ciki domin kowane mutum ana jarraba shi da yan adawa a fagen rayuwar da yake ciki in dan siyasa ne da yan adawa in ma'aikaci ne da yan adawa in dan boko ne da yan adawa in dan kasuwa ne in ma ne da sauransu kuma za ga abubuwa da dama ana jarrabar ka da su ko gare ka ko ga iyalinka ko ga wani naka wallahi mutum baya da mabudin su ko amsar su sama da lazantar irin waɗannan addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam